manyan jam'iyyun siyasa a najeriya pdp da kuma apc a matakin jiha sun yi na'am da salon gudanar da yakin zaɓe wanda babu zage-zage da kuma ɓatanci a fafutukar yakin neman ƙuri'ar jama'ar ƙasa da aka kulla tsakanin shugaba goodluck jonathan na pdp da kuma janar muhammadu buhari na apc jam'iyyun sun nemi ganin yarjejeniya da aka kulla a matakin tarayya a an watar da shi ya zuwa matakin jihohi domin a tsarkake siyasar gaba da kuma fadace-fadace a tsakanin magoya bayan jam'iyyun muhammadu inuwa ya dan takarar kujerar gwamna a karkashin jami'ar apc ya buƙaci ganin an shimfiɗa wannan tsari a jihar gombe ai abun da duk zai kawo zaman lafiya a matsayinmu na shugabanni ko wanda suke hankoron neman shugabanci shi ya kamata mu so ba wanda zai kawo tashin hankali ba inda ana zama na gaskiya ai da aka yi tsarin nan daga abuja ya kamata a aika kowace jiha tun da najeriya ai guda ce inda gaskiya ai jam'iyyar pdp ita ce mulki a tarayyar najeriya daga sama kuma a ƙasa nan jihar mun nan jam'iyyar PDP ke mulki ashe ya kamata a ce daga can da aka yi walau ko inda wanda suka tsara wannan abun aka yi shi a Abuja ko kuma shi nan da yake nan sun yi magana a tsakani sun so a kawo wannan to amma alal hakika an ka duba abun da yake faruwa ba wai a jihar Gombe kaɗai ba amma ana ganin ku yan siyasa an kun je wajen kamfen ma ba kwa gaya ma yaran ku da su dinga kafa kafa da irin wani al'amari to ni bana cikin irin waɗannan ne ka juba ka duba ko ina ka je ka je nakan ja kunnan matasa na kan ja kunnan yaran mu da dattawa mu cewa mu kiyaye domin ai ina ce sai an rayuwa ake inganta rayuwa ba zai yi mu tarkata ayan mutane mu sa su a cikin hatsari ko mu yi abun nan mu sa kuma kuma mu zanna kuma lafiya ba mm-hmm. to inda ma haka nake so ai da ba zan nemi jami'an tsaro in ce ku zo mu tafi ku bi mu domin mu yi abun nan a cikin tsari yadda ya kamata director general na yakin zabe a jami'ar PDP a jihar Gombe sanata Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe ya ce siyasa cikin kwanciyar hankali shine abun da suke fatan gani an aiwatar a jihar Gombe wallahi mun fi kowa son a lafiya domin kullum wanda ke rike da abu shi son a zauna lafiya kuma mu ke rike da gwamnatin jihar Gombe saboda ka mu ke da bukatan zaman lafiya mun fi kowa don haka mu ne ma muke cewa kada a kuskura a yi siyasa ta faɗace faɗace domin mu muke bukatan jama'a kuma jama'an su zan jama'a jama'an su muke tausayawa don mu wa yaran mu kashedi mun faɗa musu cewa jam'iyyar pdp jam'iyyar zaman lafiya ne kuma mu a jihar gombe zaman lafiya nan shine muhimmi a gare mu amma za ku yarda ku zauna ku yi yarjejeniya da sanan jam'iyyu baka na tabbatar da cewar zaman lafiya ai yarjejeniya ba wai muke kawo ta ba su hukumomi ne suke cewa a yi ta kuma an yi ta a sama kuma ta shafi ƙasa jami'an da suka kawo irin ta a saman su ya kamata su yi wannan kwamishinan mata a jihar gombe hajiya sa'adatu sa'ad mustapha ta ce kulla yarjejeniyar zai yi amfani a siyasa eh to inda za su yi extending din shi zuwa jihohi ina ga da abun zai mana kyau don idan akwai wannan yarjejeniyar kowa zai kwabi magoya bayansa to kaga zai haifar da alheri wannan matakin da aka yi daga federal din yana da kyau inda za a kawo shi cikin state shi ma a shimfiɗa shi abdulwahab muhammad mai amurka daga gombe a najeriya